ki sha uwar gida ki gwada wannan ki jaraba wannan ina ƙara gaya miki kan ki bari wata bazawara a waje ko wata budurwa a waje ta riga ki zuwa ta samu wannan copy din na ta samu wannan haɗin na emergency saboda idan ta samu ta rike miki mai gida a waje gaskiya I'm sorry for you uwar gida amma gaskiya ba zan so hakan ya faru ba ki garzaya ki maza ki zo ki nemi wannan haɗin naki na emergency na ce miki hudu za a raba shi idan an raba shi hudu za ki zuba in kika dilutin ɗin shi da wannan za ki sa madara za ki rinka cin shi har na tsawon kwana hudu kuma kamar yadda na gaya muku sauran ƙarin bayani akwai lambar waya tana nan a sama kamar yadda muke sawa a kowane bidiyo namu za ku iya kira za ku tuntuɓa za ku ji sauran ƙarin bayani tare da kuma bukata idan kuna so wannan haɗin na emergency kenan bari in ajiye shi a gefe in dauko muku wani kuma to uwar gida ga kuma wani haɗi nan tare da sinadarai masu inganci ga shi nan kin ganshi shi ma wani haɗi ne wanda zai ƙara miki ni'ima ba bayan ya ƙara miki ni'ima zai kuma dawwamar miki da ni'ima a koda yaushe kuma sannan yana magance wannan matsalan ciwon sanyin infection kenan duk magungunan da nake kokarin ina nuna muku ina daga muku ina muku bayani akan shi ina kawo muku ne tare yau wato kamar yadda na gaya muku duk magungunan da muke kawo muku masu ingantattu ne kuma nagartattu ne idan kuka sha za su muku amfani sannan kuma za su kawo muku da wannan lalurar ta infection da yake damun ku shi wannan haɗin da kuke gani shi ma yana magance wannan matsalar ta infection sannan kuma yana matsa mace in gaban ki ma ya kasance ya buɗe ni sakamakon shigan ki da ake ta yi ko da yaushe kuma baki san yadda zaki kula da kanki ba ko kuma sakamakon buɗewa ta infection kusa akwai buɗewa ma na infection to idan kika kasance kina shan wannan maganin gaban ki zai koma ya tsuke inda kika san ba taɓa shigan ki ba shi yadda zaki sha wannan maganin zaki sha marfi biyu da safe za kuma ki sha marfi biyu da yamma in kun haɗa marfi hudu kenan a rana yana da amfani sosai wannan maganin musamman ke ga uwar gida ina ƙara gaya miki ina kara jan kunnen ki kar ki bari wata mace a waje ta riga ki zuwa an san wa'innan magungunan saboda yana da matukar amfani a gare ki da zamantakewa mai da zamantakewa tsakanin ki na mai gida saboda haka ki garzayo ki zo ki anshina ki ki gwada ki je ki jaraba ki gani kuma ke da kanki zaki kira zaki bada labari yawwa to jama'a masu kallo da saurari wa'innan abubuwan da na taɓo muku in kun lura ga ban ma fara komai ba kaɗan kenan da na taɓo muku na gaya muku ya amfanin su da yanayin yadda za ku ji a jikinku idan kun yi amfani da su kaɗan kenan daga ciki ga su nawa inda na muku bayani in kun lura akwai saura da yawa kuma ba ma iyakansu ke dan ba suna nan a jibge bila adadin kowanne da yanayin nan da zaka sha da yanayin amfanin da zai maka yanzu abin da zan ci da ku a nan ku tara a shiri na na gaba domin jin sauran bayanai akan wa'insu nagartattun magungunan mu da muka tanada muku musamman ga kuma aurata domin samun mamman zaman lafiya tare da kwanciyar hankali a gare ku a nan zan yi sallama da ku in ce ku tara a shiri na gaba domin jin cikakken shirin na gode